kusan waɗanda suke cewa annabi bai taɓa sallah ya saki hannu ba kusan za ka same su ba fakihai ba ne ba su daga cikin fakihan da ake koyan fikihu a wurinsu kamar nasiruddin al-albani malamin Allah ma salla sadilan qattu bai taɓa yin sallah yana mai sakin hannunsa a sallah batun da yake wannan kalma shehu ibrahim ne faɗe ta ga al'azari ya ce duk wanda ya faɗe ta ba faƙihi ba ne kenan shehu ibrahim ba faƙihi ba ne kaga shi ya faɗi ta kafin albani ya ce annahu ma salla sadilan qabtu yace manzon Allah bai taɓa yin sallah ya saki hannunsa ba hatta laqiyallaha tabaraka wa ta'ala har manzon Allah sallama ya haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala shehu Ibrahim ya faɗi wannan magana yace manzon Allah sallama ma salla sadilan qabtu bai taɓa yin sallah ya yi sadulu a sallah ba hatta laƙiyallaha tabaraka wa ta'ala